فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم abin da ya bayyana daga hankalinku idan kuka bijire daga imani da Allah da yi masa da'a to za ku yi barna a bayan ƙasa ta hanyar kafirci da sabon Allah kuma ku yanke zumunci kamar yadda halinku ya kasance a lokacin jahiliya